kuskure take Salamu alaikum. salam assalam. Ah, Abdul Jabbar Kabarin. To, Alam barka da wani. Barka ka dai ya aiki. Alhamdulillah. Eh, ah, abin da yasa na kira? Eh. Akwai waya da na samu jiya da na ji? To. Wadda kuke da Muhammad Aminu. To wane ne Muhammad Aminu? To mutumin Sokoto ne dai. To. Eh. To abin da yasa na kira ta eh. san jini kamar yadda kuka yi magana da shi kan dalilin da yasa ka ce <clears throat> ba za ka samu amsa alfarmar da ya roƙe ka ta <clears throat> a zauna da kai ba. Eh? Maganar zama da kai. Eh. cewa batun Kano ne sai nake roƙe ka wata alfarma in ka amince. To. Ni in taɓa gwamnatin Kano ɗin sai ta wakilta ka a madadin ɓangaren na Izala. To. Idan Allah ya sa ka amince to zan yi amfani da samar eh. ita gwamnatin roƙe ta. Shi ya ce maka na ce ba amince a yanzu, zama da kai ba. A'a na ji dai kana ce masa magana ce ta mutan Kano. In kai ah. yanzu ka ce a sa kaza a ce ka yi fariya. abin da shi yaron ya ce mm. don ni ban ma san shi ba shi yasa da kace Muhammad Aminu cewa ne ne shi da wanda kuka yi waya da shi dai ta waya da na fahimta yanzu mm. lokacin da ya bugo min kawai bayan mun gaisa ce yana da tambayoyi shi bai ma faɗa min shi wane ne ba mm. sai ce yana cikin maganganun da muke yi sai ce yana na don Allah in za a zama. don Allah in yi ƙoƙari in zan cikin waɗanda za su za a zauna da su sai na ce ai ba aiki na ba aiki ayyana waɗanda za su zama ba hmm. ya ce amma dai ya san za a sa kungiyoyi kuma izala tana iya sa ni ce ai ba aikin izala ba don ka ba izala sai an da haƙƙi ba akwai yan ɗari ku ya hmm. ce ayyana waɗanda za su zama hmm. za su wannan zaman aikin gwamnatin Kano ne don ita gwamnatin Kano ita shirya amma ni babu inda ni ce mishi wai ban yadda a zauna da ni ba ko alama ka ce masa dai ai kai magana kusa abin da nake abin ai ba a gurin kuma ba ce ba wanda ya cancanta ya zauna da kai kamata to alhamdulillah to kaga to mun zo gurin yanzu to ni eh, ina son yanzu ka tabbata mun cewa idan na roƙi ta gwamnati ta musamman dama ka ce a zauna da mutum daya To kaga mutum ɗayan nan yanzu ka alhamdulillah eh, da Wannan kuma kaga ai ni da ana da shawara ra'ayi na ni Eh. ban san dalilin da zai sa ma a ce sai an tara malamai ba to to alhamdulillah yace abdul jabbar mutum guda ne don haka a samu mutum guda sai su zauna haka ne to shi ko yanzu yanzu abin da nake so Shi ne kaga alhamdulillah wannan shawarar taka ni ma ina son zan ɗaukaka ta domin muna ta zaune ne ba mu kabala ga masallaci ba ma sallah muna cikin damuwa ai abin nan gaskiya gudu. yau gudu haka yanzu kaga idan na fahimci zancen ka mun samu mutum guda ɗin kuma insha Allah ita gwamnati na san tunda magana ce ta addini ai ko daga wajen kasa aka ya dauko magana da za su eh. na ce muhimmi ba da wa ake yi ba. Eh, Ina son zan roƙi ita gwamnati. Ta iya za su wakilci dukkan bangarorin nan sai zama mutum da mutum mu zauna ni da. To kana da tabbacin su bangarorin za su yadda in wakilce su? A ai kai ne kace gwamnati ce da hakkin yin ba. Sosai eh, gwamnati ta shirya. To ai kaga inda gwamnati ce. tun da cewa za a yi wani za a wakilta. Mm. Ai dole kuma a tuntube shi sai da yaddarsa. A to kenan su za su ayyana waɗancan bangarorin. ba su za su ayyana ba gwamnati za ta ayyana amma dole da yadda wanda gwamnati za ta ayyana wanda sun ka yadda da shi ne ito eh, yanzu dai abin da nake so eh, in samu ni sake da nake son mu yi ne. suna ah, eh. ga kyan magana ka ne cewa ka a samu mutum ɗaya tun da wai magana nan magana ce kan hadisai magana ce kan eh. hadisai ba magana ce ta shafi ɗariƙa da izala magana ce kan hadisai da ta shafi ma'aikata sallallahu alaihi wasallam to kaga eh, wannan sharar taka mai kyau ce ah, mun samu mutum ni wannan shi ne ai abin da ce bai da ni da ana biyan ra'ayi na to to ba ma ya kamata yana ba sai an yi ta Allah ta'ala ni ina son yanzu in shiga in fita in roke su ayi haka din to ba Allah alhamdulillah eh. in sun amince ni shirye eh. nake to babu laifi in Allah ya so kuma zan yi kokarin taba su kan ai haka din insha Allah to madalla madalla eh, yayi a gode sai an jima amma ka ji ka ji yaudara da shi yaron yayi ko. wacce magana yaudara yaudara wata shi yaron naka yayi shi wanda ce Muhammadu Aminu a'a ai wato a cikin magana ko cewa yana da tambaya hmm. amma da suka tashi rubutawa ga social media sai suka ce wai an yi mukabala da ni wannan ba haka aka mukabala ba a yi ga fahimta ta eh, to wallahi ka san da yake ni amma abin da ke faruwa kusan ma a yanzu ne dan wani gurbi bai fi minti uku a cikin maganar ba wani ɗan uwa ya zo sa mun naji ban san dimi wai ina so in nuna maka cewa da sun yi yaudara kuma sun yi ƙarya to to ai kaga wannan kuma duk yadda kuma duk yadda ake karrama ina ganin na karrama shi domin abin da na bashi awa ɗaya da minti goma sha hudu haka ne to awa ɗaya da bashi ya bugo wani waya ya ce bayan mun gaisa ya ce yana da tambaya wannan ina ganin kamar kamata yayi a matsayin ka na malami kai masu. saurara ka jiya a mm. ai wannan bai dame da ba ina faɗa maka ne mm, haka ne ina faɗa maka ne domin duk abin da sun kai zai shafe ka don cewa za a yi tarbiyyar ka ba zai shafe ni ba domin ka gani ba, ma san an yi ba ne a ko kaɗan ko yaran ne a yi ta farko ma ban da wani yaro yanzu bari in ƙare bari in ƙarasa mm. kana ji da ya bugo min ya ce yana son ya ce ban mun gaisa sai ya ce yana da tambayar. ce bismillah ya tambayar ka mm. ya yi tambaya ta farko ina ba shi amsa minti goma sha uku da wasu dakika Mm. wasu seconds mm. sai kudinsa suka kare sai waya ta yanki mm. ina jiran ya bugu bai bugu ba sai na buga mishi nace yaya na ji shiru ya ce wala kudi da suka kare nace ta irin wannan magana ai kafin ka fara ya kamata a ce ka san kudi wadatattu domin zai yi ta ya tsawo ya ce gaskiya ne nace to yanzu ci gaba da maganar ka ni kudi na insha Allah ba za su kare ba to bayan ya yi minti goma sha uku da nawa sai da mun kai minti sittin da ɗaya. Haka. Kaga awa ɗaya da minti ɗaya. Haka. In ka haɗa da minti goma sha uku nawa kenan. Mm. Awa ɗaya da minti goma sha hudu. Mm. A matsayin daɗi abin da ya saka mm. magana ta minti goma sha biyu. Minti sha biyu? To ina sauran zance na awa ɗaya da minti biyu kuma. Kaga nan ma an yi yaudara. Bai kamata mai addini ya zama yaudara ba. Mm, to a gaskiyar magana ni babu yaudara cikin addini. Ni dai ba ni da halifiya kan tattauna ta kuma. Ni ce wai ina gaya maka ne ba gani yaran ka ne zai kai musu magana ba a yaudara. Magana yaran da farko yaudara Allah ya fita da farko dai ni ba ni da wani yaro. Ni a matsayina na da'iya sai dai ɗalibai na ilimi. A a kana da to ai su da yaran ka. Wannan dai kina Abbas ba yara sunan su ba ɗalibai ilimi. Yaran ka yaran ka. Wannan ba shine zancen mu ba illa ma MD. Faɗin ka cewa kamar ya rubuta muƙabala. Eh, a ganin ka ya kamata ya rubuta ya rubuta cewa ya yi min tambaya na ba shi amsa to a ta tambaya da amsa sai ya zama tambaya kai masa ya yi maka ka ba shi amsa magana ta ah, wuce ah, amma ni bai tambaya ba shi tambayoyi ina ba shi amsa a tsaya ka ji amma abin da yake faruwa daga inda na dan eh. ji na ji eh. kamar akwai maganar hadisin ginin Ka'aba eh to ai ka ga gaskiyar magana nan ba zai zama tambaya da amsa ba mukabala kuka yi menene a ba mukabala ba ce na ji shi dai sama ah, sama ba da yawa tambaya ce yake yi lafiya na asalamu alaikum tambaya ce yake yi misali me ne ra'ayi na game da shi nace mai gashi mm, mm, to amma ai da gamsu da ra'ayi ba ka ga bai mutar da amsa yana daga cikin kurakuran ku ayin ta da nasu yanzu me tarifin mukabala ne a larabci ban sani ba me tarifin da ka gani ta nake mukabala ma'anarta shine a kabal ka zance da zance ba magana ka ba eh, shi fatawa ya eh, sallama maka ba muka yi kenan tsakanin da Allah ya mayar to ai kaga ba ta oh, ba ta ba ta muqabala yi da kai ina ba shi amsa tambaya da muqabala da ba gaskiyar mun zana gana muqabala yi da kai domin a ah, ba muqabala ba ce wannan kariya ce ko eh, alama misali tambayar kai ya ce Mene ne Allah kana son ka bata min lokaci gaban zama kai ne ka jawo ai mukabalar da kai mu kai muke zo ka fito ai ba wai ka jawo wannan zancen ni dama ba na da bukatar wannan ba na bukatar wannan zancen yanzu mukabala ya hakuri da kai ba wai su yaran ba ya hakuri alhamdulillah yanzu ka amsa zaka zauna da ni